fondation irondel niger sacha hausa studio kalangu ke magana gungu muhammad dantani ke dauke da ragama shirin gakanin Labarun. ma'aikatan gidan duwan na kasar niger sun sauƙaƙa wasu al'amuran yin duwan ga wasu kayayyaki a yau da sahe suka ba da sanarwar a wani taron baiwa 'yan jarida labari cikin bayani a cikin shirin shigar da daftarin wato shaida na zamani a ƙasar niger bai da wani tasiri kan hawa-hawan farashin wasu magungunan farmasi a cewar ma'aikatar karɓar lanho a shafin rahoton musamman ga wanga shirin zamu ba ku masaniya kan tafiyar wani mai zuwa bakuncin haure ɗan asalin kamaru. masauraro barkamu da yau alhamis sha uku ga watan janairu 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla sabbin matakai na awon duwan a ƙasar nijar shine makasudin taron baiwa 'yan jarida labari babbar harabar gidan duwan yau da sahe ne ta gabatar da sanarwar a nan yame kanal abu uban dawaki mataimakin babban daraktan ma'aikatar duwan ya ma Asumani Shina cikon bayani inda ya ce. duka wanda ya kamo ta sabuwa cikin Nijar ana ba shi rangwame na kashi 35 bisa 100 bisa ga abin da mota shi ya siyo ta kuma har yau aka ce motoci maya kama bis da maya maya motoci masu ɗaukar kaya su ma duka Allah ya sa an kara husa babba ta kashi 50 kama abin da zaka biya ya zama to ma rabi ne zaka biya bisa ga abin ya kamata ka biya motoci waɗanda an yi suka da su turai an kawo su nan kuma motocin turist su ma nan an ka ce duk motar da adda ƙasa ga shekara goma ita ma an yi mata rahusa ta kashi 65 bisa ga valar kinta yake motoci kamar waɗanda sun ka shekara goma zuwa abin da ya sama to su ma aka ce za a ba da valar kinsu kama ka hamsin. A wani fannin kuma tsarin sabon daftari factor Certifié an shigar da shi ne a ƙasar Nijar cikin shekarar 2020 da ma'aikatun karɓar haraji suka girka a ganin wasu 'yan Nijar gindayawar shi ya zo daidai da hawan farashin kayan farmasi. Yaya babbar harabar ma'aikatar karɓar lanho ke jin wannan dangantakar? Jagoran sashen kula da wannan batu Zakari Ali Isufu ya ma mamun ada bayani inda ya ce. kowa ya sani wanga sabon tsari ta kawo wata sabon lanho ba kuma kudaden lanhuna da ake biya gabanin wannan tsari kudaden ba su canza ba kuma kowa ya sani bisa magunguna gabanin wannan tsari babu lanho tsari ma ba ta kawo wani lanho ba kenan a ce wannan tsarin shine kawo hauhan farashin kayayyaki kamar magunguna wannan babu gaskiya me ya kawo haka kenan su suke kara kuɗin magungunan wannan suna yi ne ba biskan adalci ba ba su yi ma kasa adalci ba kuma ba su yi ma ma'aikata na aiwo adalci ba factor certificate wannan ya zama dole tunda doka ne ya zata kuma kowa ya sani duk abun da an ke doka ne kenan ya kamata kowa da kowa waɗanda abun ya shafa su bi doka a ƙasar Nijar domin kyautatawar tafiyar aikin ƙaramar hukuma lissayin mutane na bariki ya kamata a yi shi shekara biyu zuwa shekara biyu a ƙaramar hukumar karkarar gazar gundumar ballai yara lissahin mutane na baya-bayan nan a shekara 2008 aka yi shi musa saidu agali babban sakataren gundumar ballai yara ya ma wakilin mu hassan mummuni bayani a kai ga fasarar kalamun nasa in Ya kamata da'irar ta tanadi dukkanin bayananta. Kina kun ga ta hakan ne kidayar jama'a ta ƙarshe da aka yi tun shekarar dubu biyu da takwas ne, kuma hakan baya cikin ka'ida. Abin da ya kamata kidayar gudanarwa kowace shekara biyu ya kamata a yi ta, don ba da'irar a farko damar sanin iyakacin al'ummarta da kuma zana kasafin kuɗi da shirin ci gaban ƙaramar hukumar. Ta hakan ne gudanar da ayyukan da'irar suke tabbata. Ina iya cewa da sunan shugaban gunduma da a shirye muke mu tallafa cikin wannan hanyar kuma za mu sa ma'aikatunmu a zaman cikin girmama ka'idodin dokoki. Ba ni gajiya da faɗin shi saboda suna nan ne don su kama muku. Amma akwai kuma wasu sharuɗa masu sauƙi da muke son a girmama. Kawai rubutu ya kamata a yi don a samu a sa wannan ma'aikatar a zaman ku. Ƙungiyar masu sana'ar sadarwa na Afirka a Pak Niger tare da gamin gwiwar jami'ar missouri ta hanyar harabar jakadancin ƙasar amurka a ƙasar niger yau alhamis ta shirya da wata haduwa ta raba masaniya bisa ma'udin la formation multimedia rezo socio da kuma viabilite de media a cibiyar al'adu ta amurka a nan yame kamti keli keli profesa gabatun jariranci a jami'ar Missouri ɗauke da bayani. Euh, mu a cikin neman abokanan haɗin gwiwa a cikin wannan yakin duniyar ga rashin samun labaran ainihi. Dama ce ta haɗuwa da abokanan aiki 'yan Nijar don magana tare da su bisa kan matsaloli iri ɗaya da muke fuskanta a matsayin mu na 'yan jarida. Labarai da ba na ainihi ba kamar annoba ce. Ina ganin 'yan jarida na iya taka muhimmiyar rawa saboda mun kware cikin labaran ainihi kuma na gaske. Yana da muhimmanci a fahimci yaya za a aiki da kayan aiki ainihi na zamani na dijital kamar yanar gizo da azanci saboda abu mai sauƙi ne ga mugan mutane su yi amfani da waɗannan hanyoyin sadarwar don juya kwakwalwar jama'a kuma yana da sauƙi a baza labarin ƙarya kenan yana da muhimmanci a gare mu mu samu ƙarin sanayya bisa wannan al'amarin Mu isa yankin babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar, tsohin ɗalibai da na 'yan asalin da ƙwaro jihar Maraɗi a jiya sun baiwa makarantar sakandaren garin kyautar teburukan zaman ɗaukar karatu, wanda darajarsu ta kai fiye da miliyon biyu kuɗin sefa. Yayi Abubakar mai laƙanin suna Lavoisier wakilin wa'anda suka yi kyautar ya ma wakilinmu umaru adamu bayani a kai ga fasarar kalamun nasa Shugaban makarantar ya yi mana a raskunan jerin matsalolin da suke fuskanta. Ɗaliban kwaleji suna zama a ƙasa. Sai muka ga abin da ya kamata mu yi shi ne na farko magance matsalar bencunan zama. Idan ɗalibai suna zaune bisa bencuna lokacin ne za mu yi tunanin gyara wata matsala. Ba ma sayan kayan a kasuwa. Muna da cibiya wadda take yin waɗannan bencuna a nan da kwaro. Akwai ɗalibai da ba su da aiki. Na farko muna sayan kaya mu kai ma ɗaliban wanda ta haka za su samu kwarewa amfani na biyu kuma ɗalibai za su samu bencunan zama wanda da zarar aka yi waɗannan bencuna za mu kai su a cs ta da kwaro a yanzu haka bencunan zama ɗari ne za mu mika ta da kwaro a cikin jihar tilaberi karamar hukumar karkarar ta gazar an saka wata babbar farfagandun shawar hujin dabbobi na ppcb da ppr gwamnati da abokan hulɗar shi ne suka girka wannan husa'ar kyauta kuma tilas za a yi wata fusa'a wato ga watan january da aka soma ta ranar 11 har tsawon wata biyu za a gudanar da wannan shaushawar dr mariatu adamu mai kula da sashen ilibaji na ballar yara ta ma mu hassan mummuni bayani a kai Bimardi. Jiya talata muka fara shaushawa kamar yadda muka kwatanta na shekara zuwa shekara ne wanda gwamnati ta ɗauki nauyinsa da ake yi wa ƙananan bisashe ma'ana awaki da tumaki da manyan bisashe shanu su ana musu sebe da ƙananan bisashe kuma ana musu ppr wannan shaushawa muna son jama'a su fahimci cewa banza ne ake yin ta duk da kyauta ce dole ne mutum ya kawo bisashen shi dan a musu shaushawa da a samu a ciwo kan wannan cutar cikin ƙasashenmu yadda muke aiki shine gari zuwa gari muke aje ta tawaga dan sannu a hankali su samu su yi wa dukkanin bisashen garin shaushawa amma nan garin bala yara akwai tawaga wadda ba ta motsi amma a garin tagazar kamar yadda kuka sani karamin gari ne kenan in mutane suka sa himma da kokari wata biyu sun isa mu gama aiki A wani funnin kuma domin nuna wa al'umma kyarkyare masu kyarkyarar adon fenti shine ɗaya daga cikin gurin da mai ƙirƙire nan ɗan asalin ƙasar benin hector sono ya gabatar a cibiyar al'adun faransa ta ƙasar niger ccfn ta yame zai baza nunin allunan wato ƙirƙirar tashi sha biyar ga watan janairu na tsawon wata ɗaya ga fasarar bayanin hector sono da nafisadamu adamu ta naɗo mana. da cewa tun lokacin bular cutar corona yau shekaru biyu kenan lokaci ne na wahala ga duka masu kekira. Da yawan 'yan wasa da masu kekira an tsaida tarurrukan su wasu an ɗage. Kayayyakin da muka bashe yanzu haka yana magana ne a takaice bisa tarihin aikin da nake yi. Akwai zane-zane da kaloli da dai sauransu. Sakon farko shine bayyana tarihin yadda da kuma nuna akwai masu kekira da suke da hazaka. A cikin abubuwan da na zana akwai waɗanda suke da alaƙa da al'adar ƙasa ta Benin don na nuna wa 'yan Nijar ne al'adar ƙasa ta Benin. An fara baje kolin yau kuma zai ƙare a watan Fabrairu. Za a yi bikin a yau da mace za a buɗe ƙofa ga kowa. Tafiyar yanayin Niger bari mu isa yankin da magaram a jiya ne a birnin Zandar aka saka usul ɗin kwamɓalar ƙwallon ƙafa aji na farko mai lakanin zaman lafiya da zumunci na matasa 'yan ƙwallon ƙafa da suka fito daga kwamin-kwamin hamsin da biyar na jihar Zandar mako biyu za a yi ana gasar bisa ma'udin gudunmuwar matasa ga riko da kuma yada zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ibrahim Tanko shugaban kwamitin tsarin yama alƙaita cikon bayani. Burin da muke cimma ta hanyar wannan kwambalar shine tantance kwararru a fannin kwallon kafa a bangaren matasa. Mun samu ƙungiyoyin wasannin kwallon kafa 42 da suka halarci wannan kwamɓala a na stad. Kowa ya san zaman lafiya yana fuskantar barazana, tsaro yana fuskantar barazana. Don haka ne a matsayinmu na ƙungiya muka yanke shawarar kawo gudunmuwarmu a nan yankin jihar Zandar da yake yankin da har yanzu bai fuskanci wannan matsala ba don haka ne muka ga ya dace mu yi wannan domin shayo hankalin matasa su lakanci amfanin saman lafiya da tsaro. Har wa yau dai a fuskar wasannin motsa jiki kwanaki biyar bayan somawar kofin kasashen Afirka na kwallon ƙafa kamaru 2021 wani sakamako za a iya kesawa ga karo karon da aka yi zagayen farko babban sakatarin kungiyar kwallon kafa fenifut suleiman mohammed ya bayyana muna nazarin nasa ga fasarar bayanin da ya yi Na kaɗu da matsayin wasa da na gani zuwa yanzu, kaɗan ne na ga wasannin da suka ja hankali na baya ga wasan Nijeriya da Masar da ta kasance ƙwallon gwannaye kuma wata kulawa ga Algeria domin euh, kowa yana ganin gwarzayen Afirka za su murkushe 'yan Sierra Leone. Mancewa ne cewa wannan ƙasa tana kunshe da 'yan wasa fitattu sun samu sa'ar tashi ɗaya da ɗaya, amma game da saura har yanzu ban ga wani abu ba, kamaru bata gamsar da ni ba sosai. ko da ina ganin waɗannan bugun da kai sai mai tsaron raga guda biyu sun cancanta gaban burkina faso game da alƙalan wasan mali da tunisia gaskiya ban taɓa ganin a ɓangaren kan ba an tsaida wasa har biyu kafin ta ƙari ina ganin akwai rashin fahimta tare da alkali na hudu da kuma sauran alƙalai biyu ba tare da manta ba da mai tantance wasa ba A rahoton musamman kuma Fridolin matashi ne ɗan ƙasar Kamaru mai shekara 20 ya baro ƙasarsa a dalilin matsalolin iyali kamin ya kasance a ƙasar Nijar cikin watan Nuwamba 2021. Adama Dawaki ta firanta da shi, ga zubin firanta su. Shin me ya tursasa ku kuka bar ƙasar ku kuma wanne irin ƙalubale ne kuka fuskanta a saman hanya? Ma'aifana sun mutu dole kenan ya kamata in fito ratsa a Najeriya. A Najeriya mun yi kwana uku mutumin da ke ɗaukar kansa a matsayin mai ratsa da mu ya ce a'a shine wanda zai kai mu sai an ba shi kuɗi kaza domin a bar mu mu wuce iyakar Algeria. Mun ba da haka ya bar mu kan iyakar Nijar. Kwana nawa kuka yi? bisa kan iyakar ƙasar Nijar. Mun yi kwanaki uku ba ci sai shan ruwa muna da yawa sosai. Idan kana cikin hamada to kana cewa kana tsakanin mutuwa da rayuwa hamada wuri ne da mutum ke ratsawa idan ka tsira da rayuwarka to sai ka godewa Allah yaya kuke ganin gudunmuwar da CRS ke baiwa bakin haure Idan da CRS ba ta zo da taimako ga mutane masu rauni kamar waɗanda ba su da takardu bakin hauri duka dai gaskiya da mun dan bace domin ana so a san inda alƙibla take. Ya kamata a saurare mu domin muna da abubuwan faɗi da yawa. Ya kamata a samu wani da zai saurare mu domin ya sa mu bisa hanya domin ya ba mu damammaki a samu natsuwa. Ba abu bane mai sauki amma a tsawon lokaci tare da wasu 'yan ƙasar mu muna samun da. Ƙarshen rahoton kenan. Thanks.